عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور يسحى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكرم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين صلوا عليه وسلموا فالصلاة عليه حسن وأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا بصفائه فإن وذو الأشواك يا أيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا wato ashirin da bakwai ga watan da sani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ko da takwas hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda shi ne da ashirin da biyu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin a cikin wannan gari na yamai mai ko? a cikin wannan gari na maradi ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya mai albarka alkitabu wa sunna ala fahimi salafi hadhihi umma jagororin waɗannan wato ƙungiya tun daga mataki na ƙasa canya mai shugaba shek wato muhammad shu'aibu da kuma shugaban majalisar malamai wato sheikh malam sunusi da kuma ragowar shugabanninmu da suke zaune a wannan waje da su sheikh da sauran shugabanni muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alheri allah ya ƙara muku faɗin ƙirji wajen tafiyar da shugabanci na addini yadda kuka tattara kuke iya kokarin ku ku ba addini kariya sanda kuke da dama muna roƙon Allah ya kare na ku mutuncin sanda kuke da dama da sanda ba ku da dama ba dogon karatu za mu ba karatunmu na yau zai zama karatun da za a yi gobe ta yi ya zama yana da alaƙa da shi za mu ɗauki ayoyi guda biyu a cikin suratul hajji wannan da'awa da ake yin ta wajen kiran mutane zuwa ga sunnar annabi muhammad na ji daɗi wannan ƙungiya da ta sama kanta wannan sunan alkitabu wa sunna ala fahimi salafi hadhihi al-umma mu ahli sunna a duk inda muke abinda muka yi imani da shi wanda zamu bauta ma Allah da shi shine alqur'ani na biyu ita ce karantawar annabi Muhammad mun buƙatuwar sunnar annabi zuwa ga ƙur'ani ta fi buƙatuwar alƙur'ani zuwa ga sunna an taɓa saukar da ƙur'ani daga sama wanda shi ke hannunmu akwai kuma ƙur'anin da ya tafiya a doron ƙasa don ya fassara mana ƙur'anin da ke rubuta shi ne annabi muhammad da aka yi shekara 23 shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina da haka annabi ya yi abu biyu ya yi attabligu sannan ya yi attabiyunu attabligu allah maɗaukacin sarki ya faɗa a suratul ma'ida ya ce masa ya ayyuhar rasulu ballig ne وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعذرك من النار الله تعالى يتي يا أيها الرسول يا كي ونن أنساقو ba a samun ar-rasul sai ya hada abu guda hudu na farko dole sai an samu al wanda ya aiko shi da haka wanda ke yi wa aiki shine Allah subhanahu ta'ala. shi wanda aka aiko shine al-mursalu ismu maf'ul kuma shine ar-rasul shine al-muballighu kalama mursilihi wanda yake isar da magana wanda ya aiko shi na uku sai an samu risala saƙon da Allah ya aiki annabin da ita risalar da Allah ya turo annabi ga mutanen duniya da ita shine alkitabu was sunna zuwa ga wa za a tura shi shi annabi an turo shi zuwa ga mutanen duniya da kuma aljanu da haka Allah sai ya ce masa ya ayyuhar rasul sai ce masa ballik fi'il amrin ne ka isar da ma unzila ilayka min rabbika duk abin da aka saukar daga wajen ubangijinka wa in lam tafa'al in ba aikata haka ba fa ma ballagta risalatahu baka isar da manzancin Allah ba kuma annabi ya isar da manzanci a wajen isar da manzancin nan ne da annabi da raguwar annabawa Allah ya ba da shaida a kansu cewa allazina yuballiguna risalatil allazina yuballiguna risalatil Allah ta'ala yake su annabawa su ne waɗanda allazina yuballiguna risalatin lahi wanda suke isar da saƙon Allah wa yakshawnahu kuma Allah kaɗai suke jin tsoro wa la yakshawna ahadan illa ba sa jin tsoron kowa an ba Allah ba nana Aisha as-Siddiqatu bint Siddiqa Allah ya tsara mata yadda take faɗa take cewa da akwai wani abu da annabi zai boye ma al'ummar shi ya kasa faɗa da ba matsalar da zai ɓoyewa mutane a duniya sai matsalar zai buɗan harisa da zainab binti jahash yana daga cikin dalilan da ya sa ƙur'ani duk sahabban da annabi ya rayu da su sama da mutum wajen dubu ɗari da sha biyar kafin ya koma zuwa ga Allah babu wanda ƙur'ani ya ambaci sunansa kaɗai sai zai dubi harisa zai dubi harisa lokacin da ya taso ya taso ƙarƙashin kulawar annabi Muhammad. An yi yaƙi tsakanin sarkin garinsu da wani sarki ya kawo hari, ya kashe na kashewa ya kama na kamawa ya zo aka so garin maka aka siyar da su a matsayin bayi. Baban Zaidu ya nemi Zaidu sama ko ƙasa ya rasa. Wata rana yana zaune sai wani mutum ya ce masa, Na koje garin makka na ga ɗanka a gidan wani mutum. ya kwaso dukiya mai yawa ya taho ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaga dukiyar nan wannan da kake gani ɗana ne na taho ne ka taimake ni kaji kaji yadda aka yi ka karɓi fansa ka bani ɗana sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka zo gidan da ba a karɓar fansa idan kana so ga ɗanka nan in zai bi ka ɗauke shi ka tafi da shi lokacin da ya kama hannun zaidu ya ce masa ya zo su tafi sai zaidu ya ce wa babansa tsaya ya ce kai uba ne kaɗai shi kuma annabi uba ne da tsari don mu'amalar da annabi zai maka duk duniya ba mahaifin da zai iya maka irin wannan mu'amalar ya ce na yadda zan ci gaba da mu'amala da kai a matsayin mahaifi amma muna nan tare shi yasa za mu ga cewa da malamai suke maganan farko suwa suka fara shiga addinin musulunci sai a ce a waje sayyidina abubakar a cikin bayi zaid bin harisa dan suna wannan yanayin suna tare da annabi Allah ya aiko shi to ya tafi annabi ya nemo masa auren zainab bintu jahash shi zaid yanzu bawa ne aka yanta shi shi yasa zamu ga Allah da ya yi masa abu guda biyu Allah da ya masa abu ɗaya, annabi ya masa abu ɗaya. duka sai ya kira su ya ce ni'ima ne wa ita ƙulu lillazin أنعم الله عليه وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم Wa an amta عليه أمسك مي أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي نفسك ما الله وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما مي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك كي لا يكون عليك حرج نعم في أموال أدعيائهم بما قضوا منهن وطرا الله تعالى يتي وإذ تقول فتنا لوكتن لك كيف فتح للذي أنعم الله عليه ga wanda Allah ya yi masa ni'ima akwai ni'imar da ɗan adam Allah ke masa ba aikin da ya Allah ne kawai ya ga dama yi masa ita yanzu nan wajen duk wanda ya waye gari ya samu kansa a musulunci nawa ka ba Allah ya shigar da kai addinin musulunci ni'ima ne amma ba kowa yake kirga ya tashi ya gan shi musulmi ba mamar shi musulma baban shi musulmi a matsayin ni'ima wa an amta alaihi kai kuma kai masa ni'ima zaidu yana bawa annabi yan tashi to lokacin da ya je yana neman masa auren zainab bintu jahash yan uwanta da danginta duka suka ce ba su yadda ba saboda suna ganin wannan bakurai shi ya ce yar asali ya za a ɗauke ta a bayar da ita aure ga wanda bawa ne yan tashi aka yi lokacin da matsala ta kai ta kawo yan uwanta suka ƙi yadda a kansu ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wa ma kana lil mu'minin wala min kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man min wa man ya'sil Allah wa rasuluhu ya ya wa مبينا na bai bai yi wa بي واغن مدمي ansa sunan imani ko mace. إذا ƙadallahu wa rasuluhu amran. idan Allah da annabi suka hukunta wani al'amari sai ya kawo amran na kira a siyaƙi na sharaɗi in dai kana da imani in kina da imani idan Allah ya ce ga yadda yake so a yi annabi ya ce ga yadda yake so a yi dole ka haƙura shi yasa ya ce wa ma kana wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran an Kuna, lahum al khiyaratu min Ka ce wai kana da zabi Allah ya ce a yi nan annabi ya ce a yi nan ce, sai ka yi shawara sai ka duba bai yi wa sai ya ce wa man ya'ti wa rasuluhu wanda ya wa Allah ya wa annabi Muhammad faƙar dalla dalalan mubina wannan ya ɓace ɓata a filin da bai buƙatar tawili ko fassara ta haƙura ‘yan uwanta suka haƙura aka yi auren ana nan ana kamun matsala ya zo ya kawo wa annabi ƙara annabi ya ce amsik alaika zaujaka wattaƙilla ka yi haƙuri ka je ka riƙe matarka ka ji tsoron Allah idan kana malami mai karantarwa duk wanda ya je ya ɗauko maka matsalar matarsa ya kawo maka ka ce masa ya haƙuri ka san mata haƙuri ake in ta kawo maka ƙaran mijinta ka ce ta haƙuri ka san haƙuri ake kar ka je ka ce kai ka kai haka yi miki ashe bai da mutunci wallahi ku rabu to ta yi ita lokacin ba fa rabuwar take bukata ba fa tana bukatar ka ba ta shawara ne ta gyara tana son mijinta fa da ka ce a rabu sai je ce sai ta ce ka ji abin da malam wane ya ce billahi lazi ce waye a rabu ba mamaki ma so yake in kashe auren kai shi aure ni don ba sa'a ba kuma daga nan ta kulla ma shari kun tafi daji da mutum ya saro itace ya ɗauro ɗanyi lamtu ya ɗauka sanda ya je saro itacen ya yi shawara da kai sai ya ɗauka sai kuna tafiya yana ma complain akwai nauyi ka ce mai ya haƙuri in ci gaba da tafiya ba mamaki in Allah ya so zai ƙara sa gida da itacen nan yadda bai yi shawara da kai sanda zai saro ya ɗauka in ya je bala'i ya yi bala'i wuyan sai yana neman ya kage sanda zai yadda kayan ba zai nemi shawara ka ba to in mutum kafin ya aure dama ba zuwa ya faɗa maka duk matsalar da ya tore ita ka ce ya haƙuri yadda bai shawara ya yi da kai ba kafin ya auro ta idan bala'i ya yi bala'i sanda zai sake ta ba za ma ka sani ba da aka sai annabi ya ce ka ka ji tsoron Allah kai hakuri ka rike matarka to ana cikin wannan yanayin ne fa sai aka ce shi Zaidu yanzu ya saki Zainab bintu Jahash annabi ya aure ta yanzu yaro ya taso karkashin ka ana masa kirari da sunanka dan farko Zaidu bin Muhammad ake ce masa ba ma Zaidu bin Harisa ba sannan Zaidu ya saki matar annabi ya zo ya aure ta don abin da suke na al'adar ta banni Allah ya lalata shi yanzu in yanzu ne ɗalibinka, wanda aka san ya taso a ƙarƙashin ka tun yana yaro ɗan ƙarami ka je ka nemo mai aure daga baya ya saki matar kai ka aure ta za ku kasha zagi a gari za a ce ka gari ashe malam malaman nan dubba na Allah ne. yanzu ba kana kallon abin da ya faru ba malam wani ya kashe auren wani ya aure masa wata haka za ka yi tashin zaki a gari to wannan matsalar da ta faru haka makka ta koma aka yi ta hayaniya to shi yasa za ku ga cewa zainab bintu jahash da annabi da zaidu ya sake ta Allah ya ce falamma qada zaidun minha wa tsaran sai ce zawwajnaka sai mu muka aura maka ita shi yasa idan matsala ta taso irin nasu na mata kowace tana alfahari da matsayin da take da shi sai ta kalli ragowar matan annaba ta ce dukkan kunan kowace daga cikinku iyayenta ne suka ɗaura mata aure amma ni Allah daga saman sammai bakwai shi ya ɗaura min aure kuma mala'iku ne suka zama masu shaida ka ku ga auren da Allah zai ɗaura da kanshi mala'iku su zama shaida ɗaurin aure ya kai ɗaurin aure kuwa nasa a Allah ya ce mu ne maka ɗaura mata aure da haka na Aisha ta ce da annabi zai iya boye ma al'umma shi wani abu wanda ya shafi Allah to da wannan matsalar ya ɓoye wa mutane da ba zai iya faɗa musu ba to annabi ya yi attabalibu isar da saƙon Allah a shekara da uku. shi yasa a haddatin wada da yayi na ƙarshe idan yayi aikin haji aikin haji sai wai goyi kalli mutane ya ce ku zo an nima na suka ku ku karɓa aikin hajji daga guri na yadda yake in ya zo wani wajen zai tambayi mutane ya ce hal lafu shi na isar da saƙon Allah mutane su ce eh ka isar annabi ya daga hannu ya ce Allahun shahad Allah ka shaida cewa na isar da saƙon Allah sannan a ƙarƙashin wannan za mu ga cewa Allah ya ba annaba kariya ta ɓangare guda uku kariya da ya ce wallahu ya asi muka minan nasi ya ba jikin annabi kariya ta yadda a shekara ashirin da uku ba wanda ya isa ya kashe annabi har sai da isar da saƙon Allah. Wasu Yahudawa sun taɓa sa guba a naman akuya suka ɗauko suka kawo ma annabi ci don ya ci ya mutu. Su sun ce ɗayan dalilin da ya sa suka kawo masa idan wannan mutumin da gaske da awar annabta yake makaryaci ne to in ya ci naman nan su ya mutu in ko ba da awar ƙarya yake ba da gaske ne shi annabin Allah ne in ya ci ba abin da guba za ta yi masa kuma haka aka yi sahabin da suke tare da annabi yana cin naman nan take faɗi ya mutu amma shi annabi da ya ci ba abin da guba ta yi masa saboda Allah ya yi alƙawarin cewa wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane da haka za mu ga Allah ya ba jikin annabi kariya ta yadda zai isar da saƙon Allah ba wanda zai iya kashe shi abu na biyu ya ba matan annabi kariya ta yadda kowane malami a duniya tun daga kansa habbai idan ya auri mata ya mutu wani in yana santa yana iya zuwa ya aure ta amma matar annabi muhammad yadda ba zai yiwu ba ka auri mamakka da ta haife ka in daga kai sai ita a duniya haka matan annabi bai yiwa wani a aure ta shi yasa annabi ya bar duniya ya bar nana Aisha tana da shekara takwas. sai da ta shekara takwas tana karantarwa a duniya malama ce dan duk duniya babu tsaron nana Aisha duk wanda nana Aisha ta aura ta ci baya shi yasa Allah ya rufe kofar ce wa ba kana lakum an tu'udun kana lakum رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا الله يأتي وما كان لكم بيداتي غريكم بكتوتد النبي محمد sannan bai yi wa bayan annabi wani ya auri matar annabi Muhammad domin matar annabi uwarka ce da nassin Qur'ani duk dan kirki ko ba zai zai zaki uwar shi ba yawa duk wanda yanzu aka tashi gurin karatun nan aka je ka shi da shi da mamaki suna sa in sa ta faɗa ya faɗa ya zage ta ka san dan iska ne mara mutunci akwai wanda su kuma Allah ya jarrabe su aqidar su shine zagarwa annabi mata da zagin abokanan shi kwanan nan naga wani dan shi'a sunansa Amirul Quraishi virus din nan fa da ake yi a kana yanzu fa yace wai Abubakar da Umar ne suka kawo ta wannan cutar fa da lata na fa ya ce wai abubakar da umar wai su suka kawo ta shana saboda tsabar bala'in kin sahabban annabi to su ma ga can Allah ya jarrabe su ta latan an ce ta kashe mutum ashirin na takwas. to kaga can ma sai ce abubakar da umar ne ya kai musu can ita iran corona virus don haka kariya ta uku da Allah ya ba annabi ta bangaren abin da ya isar na saƙon Allah to at-tabiyyun shine abu na biyu annabi ya yi attabiyuni bayani bayan ya isar da saƙon Allah sai da yawan mutane bayani shi yasa annabi Muhammad ya rantse da Allah ya ce wallazi nafsu Muhammadun biyadihi na rantse da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljannati wa ba'idukum min an-nar ban bar wani abu da idan kun yi zai kusanta ku daga aljanna bai nisanta ku daga wuta annabi ya ce sai da nayi bayanin nace ga yadda za ku yi abin sannan abin da zai nisanta ka daga aljanna ya kusantar da kai wuta sai da annabi ya bayani a shekara ashirin da uku ya ce ga yadda za a yi wannan abin da haka sai ya zamanto annabi ya yi bayani a aikace ta ɓangaren maganganun shi na addini kafin ya koma zuwa ga Allah to sannan abu na uku shine ahalus sunna ba su yadda ba su fahimci ƙur'ani da sunna sai akan ɗaliban wannan annabin domin duk duniya yanzu nan unguwar idan aka ce akwai wani dattijo shi ya fara zuwa unguwar nan tun babu fili ko ɗaya ya siye fili ya yi gini duk wani wanda ya zo a gaban shi ya siye fili ya yi gini ya san yadda unguwar ta kafu sai aka ce to ana neman za a yi tarihin unguwar nan amma ga wani matashi ɗan bana bakwai shi ko da ya taso ya ga unguwan nan da gine-gine tsakanin ku da Allah idan duniya da gaskiya da wannan matashin da tashi kawai ya ga gine-ginen nan da dattijan nan da ya zo tun unguwar ba gidan kowa shi ya fara kafa gida don Allah wa ya kamata a yi tambaya ya bayanin unguwar dattijan to da ni da kunan wajen kowa a cikinmu ya tashi ya ga ƙur'ani a rubutan shi kamar yadda yake amma sahabbai sun zauna lokacin da ƙur'anin bai ma fara sauka ba a gaban su ƙur'anin ya fara sauka idan za a yi bayanin abin da ya shafi ƙur'ani da mai Allah yake nufi mai annabi yake nufi da kaza mu ne ya kamata mu yi bayanin ga abin da Allah ke nufi ko mutanen da su suna nan a gaban su ƙur'anin ya fara sauka wannan yasa ahlus sunna suka gina fahimtar su ta addini التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة إذا أجد الله ربتيني ɗaliban annabin nan na farko kaso casa'in da biyar cikin ɗari larabawa ne sannan na biyu sun koyi larabcin nan sun iya shi lokacin da babu wani abu na lalacewa da ya shige shi amma yanzu abin da sai kama kame kaga wanda yake ma balaraban na yanzu yana maka larabci akwai kusakurai a ciki balaraba ka san duk bala'in ka a gidan larabci mai kyau tatacce ƙarya kake kai larabci irin na laɗin dan masa'udu da dan abba. sannan abu na uku shine su a gabansu ƙur'anin ya sauka sun fi kowa sanin mai Allah yake nufi da aya kaza a ina ta sauka a wa ta sauka mai dalilin saukarta sannan abu na hudu suna da salimul kalbi wato kasancewa su sun fi kowa cikin wannan al'ummar ta yadda kai kasan cewa ɗalibin da ya durƙusa ya koyi karatu gaban annabi Muhammad to fahimtarsa da gane karatu ta bambanta da kowa a duniya saboda idan ana alfahari da malami idan sahabin annabi ya minki ya yi alfahari da malamin shi ba wani ɗalibi da zai minki a duniya alfahari da malamin shi don kai kasan san malaminka bai kai nasu ba domin su sun koyi karatu daga bakin mutumin da ko kuskure baya yi sannan abu na biyar shi ne sun kubuta daga bid'a har sahabbai suka kare bid'ar kawaris da ta fara da mu'tazila da murji'a da shi'a ba a taɓa samun wani sahabi ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan bidiyoyin ba da haka sun fi kowa ƙarkin zuciya da haka dole al'umma ta koma a riƙe ƙur'ani da sunnar annabi muhammad sannan a fahimce su akan ɗaliban da suka yi karatu gaban annabi muhammad wannan ne zaman lafiya ga al'umma ayar da muke so mu ja ayoyi ne guda biyu cikin suratul hajji Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace ya ayu annasu duriba masalun ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا إيه؟ وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutanen duniya kowa da kowa Allah yake kira sai ce ba masalin an buga misali mai hula kowa ya karkaɗa kunnensa da kyau ya saurari wannan misalin da haka Allah wannan kiran da ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane ba fi'il madin ne mabnin alama ma lam yusamma fa'il wa annasu shine na'ibul fa'il Allah sai ya ce ula, to ku saurari misalin da ake bugawa da kyau ku da haka wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ce ula kowa ya karkada sa ya saurara yi hmm. an san wanda ke buga misalin amma saboda girman wanda ke buga misalin sai ba a faɗe shi ba wanda wannan uslubi ne na alkur'ani sai yace innal ladzina tad'una min dunillahi wanda bukata za ta taso ku je kuna neman ta a wajen su kyala Allah sai ce, lan yakhluqu zubaban ba wanda ya halicci ko kuda a cikin su da annabi da mala'ika da duk wani shehu da ka sani da wani wali da wani imami Allah ya ce lan yakhluqu zubaban ba wanda ya isa ya halicci ko kuda a cikin su yanzu idan ka je ka samu masana kimiyya akwai wata na'ura da suke amfani da ita wacce suke ce mata microsoft idan ka ɗauki wannan na'urar ka saka idan ka ka ɗauko ƙuda ka aji abinda zai baka mamaki idan ka ga irin da Allah ya ajiye na halitta a kan ƙuda da hanji da komai da komai yana da shi sai kayi mamaki to wannan maganar da ya faɗa ya ce lan ya faluku zubaban ba za su iya halicci ko da ƙuda ba wannan da duk wanda ka sani a sama ko ƙasa yadda Allah ya ce ba za su iya ba ba za kuma su iya ɗin ba shi yasa yana daga cikin aikin Allah shine alkhalqu yin halitta to alkhalqu a larabci da Qur'ani yana zuwa da ma'ana ta kai guda tara ta yi wani ya ce to ai in an ce ba a iya yin halitta yaya za a yi ga ƙur'ani yana faɗar annabi isa yana cewa anni akhluqu lakum min tinin أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني النبي إيسا يأتي أخلق لكم من الطين ina halitta tsuntsu daga laka sai ya zama tsuntsu da izinin Allah a busa to wannan ana ce masa a taswiru haɗa wani abu da wani abu ya samar da wani abu shi ma ana ce masa alkhalƙu a larabci amma na Allah da ake magana shi yana maganin ijadu shay'i min al-adam samar da abu daga babu in banda Allah babu wanda shi sai yanzu ɗan adam nan dukkan mu daga digon mani shi kuma ɗan adam na farko shine annabi adamu daga ƙasa Allah yi shi ita kuma ƙasan nan da Allah ya annabi Adamu da ita daga mai Allah ya yi ƙasar babu kaiwa Allah ya ce ma ƙasar ta samu sai ta samu kawai mala'iku daga haske ya yi su shi hasken nan daga mai Allah ya yi shi daga babu kawai ya ce hasken ya samu sai ya samu aljanu daga belar wuta ita belar nan ta wuta daga ina daga babu kawai Allah sai ce wutar ta samu sai ta samu shi yasa za mu ga cewa Abin da Allah ya ɗauka ya ajiye na halitta a jikin ɗan adam kafin ka samu mutumin da zai yi karatu ya san ɗan adam ga baki ɗin shi yana da wahala da aka ga mutum zai yi karatun likita matakin farko na biyu na uku na hudu har ya zama professor amma za ka samu abin da ya sani akan ɗan adam kaɗan ne akan abin da bai sani ba wani za ka samu duka wannan karatun da ya gama karatu ne har furfura ta fito masa akan matsalar ido kawai da matsalar kunne za ta taso za ka gaya ce wannan ba bangaren shi bane a samu likitan kunne a ce maka ya karanta ɗan adam ya san shi gabaki ɗaya to za ka ga yana da wahala shi yasa za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki duk abin da zai yi shi yakan yi shi ne itikaninsa ya kyautata shi kyautata wadda duk yadda zamani zai juya bai buƙatar wai yana buƙatar sai an sabanta shi yanzu ɗan adam duk wanda ka gan shi a nan wajen yadda ka gan shi an yi shi haka haka ya kamata a yi shi shi sa Allah ya yi shi haka yanzu da wajen karatun nan za a ɗauki wani a nan wajen a ce ya kamata a ƙara masa ido guda biyu ta baya ya zama yana da safiya idan gidan na asali sun samu matsala sai amfani da rago guda biyu inda ba su da matsala sai a ce a ƙara masa hannu biyu ya zama hudu kamar mota idan biyun na asali sun samu matsala ga safiya sai a ƙara masa ƙafa biyu sai ya zama ƙafa hudu yanzu yadda aka tare ana karatun nan da wani mutum zai biyo ta nan ya zo ya sallama wajen karatun ne ce jama'a assalamu alaikum mutane su duba su gan shi da ido hudu hannu hudu ƙafa hudu to wani daga nan zai suma wani ko in ya fita da gudu sai dai ka ji gobe ana fiye da shi a gidan rediyo ya aka kare ya ce to wallahi ni na ga mutum mai hannu hudu kama hudu saboda wannan ba sana'a ba ce da ɗan adam ya yi duk wanda zai kawo shawara a yi haka tunaninsa ne tun da kaga Allah bai ɗan adam a haka ba ba haka ya kamata a yi shi ba daga ka zuwa yanzu na tabbatar a nan wajen ba wanda zai iya lissafa takalmi nawa ya sa kafarsa ta kashi wani takalmin da kake sawa ya ma fi ka ƙarfi don wani takalmin za ka ga akwai katako katako ƙarfe ƙarfe a jiki amma haka za ka dinga sa takalmin shin takalmin ne ke cinyewa ya ba ƙafarka, ka ko ƙafar ce ke cinyewa ta ba takalmin takalmin ne saboda wannan sana'a ce ta ɗan adam amma ita ƙafar sun Allah illazi a tiƙana kulle shehin sana'a ce ta Allah wanda yake itiƙanin kowane irin abu da ya ɗan adam yana buƙatar inda zai kwanta wannan fatar ta kunne kawai da aka tashi sai aka yi maka da ita wani sufurin sufurin ta yadda diyar da in baka taɓa tunani baka kama fatar ka. yanzu ka mummurɗa ta ka jujjuya ta za ka ji da ka saki ta za ka koma yadda take yanzu da an maka kunnen wani katako katako ko rodi rodi idan ka zo fa kwanciya za a yi tsiyada in za ka kwanta to kare ka zai karasa yadda za ka yi sai Allah bai maka kunnan haka ba sai aka yi maka yanzu iya wannan fatar kadai iya wannan fatar kadai ta jikin kunnanka idan aka yanke ta duk jikinka ga baki ɗaya babu inda za a yanku wata fatar a dasa wanda ta daidai da wannan wannan da kake ganin ta iya nan ita kadai Allah ya ajiye duk jikinka babu irin ta, in ba Allah subhanahu wata ta'ala ba wa yake yin irin wannan wannan zanen da ke hannun dan adam yana cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya rantse da shi ya ce la uqsimu bi yawmil min la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwamah aya hasibi min aya sabu insanu an ala Allah ظماما الله يجي hasabul insanu yanzu dan adam yana tsammanin idan ya mutu Allah na jama'a izama ba za mu iya tara kasusuwansa ba Allah ya ce bala wallahi to ba haka bane qadirina ala an nusawwiya banana wallahi muna da iko ba dan adam din ba wannan zanen na hannunka shine banana Allah ya za zaka mutu yadda zanen hannunka yake sai mun dawo da shi abun mamaki yanzu mai gar a lissafin da ake da shi tana da mutum sama da miliyan talatin lissafin da ake da shi a duniya biliyoyin mutane ne yanzu wannan zanen na hannuna nawa wannan nawa duk duniya ba mai irin shi ni kaɗai nake da irin shi duk duniya sana bin mamaki hannun dama daban na hagu daban shi yasa da turawa suka gano haka idan ka je za ka yi abu sai su ce sai ka yi tamfurin sai ka danna hannunka akan kwamfuta idan ka je yin wani abu ka danna yatsunka wani abu ya taso ka je ka danna aka ce kai ne to kai ne saboda duk duniya wannan yatsun naka ne kai kaɗai kake da irin shi ba wanda yake da irin shi wannan yana nuna cewa yadda Allah subhanahu Wata'ala, ta'ala yake da ƙwarewa cikin halitta yanzu rana tunda Allah ya yi duniya yanzu ba wanda ya sai faɗa maka shekarun duniya nawa sannan shekara nawa ya rage duniya ta tashi ba wanda zai iya faɗa maka annabi muhammad ana zaune ana karatu ya ce masu abu da gifari ya ce wannan ranar idan ta fito da safe kun san ina take zuwa kuwa sabbin suka ce allahu wa rasuluhu a'lam annabi ya ce idan gari ya waye kullum inda kake ganin ta tana bullowa ta gabas shi yasa zaka ga qur'ani wani wajen sai ce maka wato rabbul mashriqi wa rabbul min rabbul mashriqi wa rabbul maghribi la ilaha illallah rabbul mashriqi wa رب المشرق ورب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكيلا رب المشرقين رب المشرقين والمغربين الله أكبر الله مدوكتين سركياتي رب المشرق wa rabbul maghribi sai ce la ilaha illa hu fattahihu mai wakila sannan ya faɗa wani wajen ya yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini sannan wani wajen ya yace fala uqsimu bi rabbil mashariki uqsimu bi rabbil mashariki wal maghribi tun da kace ka taɓa tambayar kanka yanzu a nan garin ina ne gabas eh nan ne ko to qur'ani sai ya ce rabbul mashari, ubangijin gabas sai ya ce wal maghrib ubangijin yamma yanzu ai ba matsala nan gabas nan me yamma sannan sai ya ce rabbul ne ubangijin gabas biyu sannan ya ce ubangijin yamma nawa to ina ne gabas biyu ina ne gabas biyu sannan ina ne yamma biyu sannan wani wajen ƙwar'ani da ya tashi sai ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariq sai ya ce gabas da yawa sai ya ce wal magharibi sannan yamma da yawa ina ne gabas da yawa ina ne yamma da yawa ina ne idan baka taba lura ba daga gobe kai sati ɗaya kana lura za ka ga gabas inda rana ke fitowa za ka ga ba daidai waje ɗaya take fitowa ba yau in ta fito ta wannan tsakiyar gobe za ka ga ta karkata haka jibi za ka ga ta karkata haka kuma a gabas ɗin saboda inda rana ke fitowa ba waje ɗaya ba ne, shi yasa Allah sai ce mashari inda take zuwa ta je ta faɗi saboda ba waje ɗaya ba ne, shi yasa Allah ya ce magari ina rantsuwa da ubangijin gabas da yawa da yamma da yawa Allah ya ce inna laqadiruna lalle mu muna da iko annabi ya ce musu wannan ranar kun san idan ta fito ina kake zuwa kwa sabai suka ce Allahu wa rasulu a'lam annabi ya ce kullum idan ta fito da safe yadda kake ganin ta a gabas idan ta je yamma ta fadi inda baka ganin ta to za ta je karkashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala za ta nemi ya ba ta dama ta nemi izini za ta yi ma Allah sujjada ta yi masa ƙarƙashin al'arshi za ta nemi izini za ta dawo Allah ya ce mata ta dawo tun da Allah ya halicci duniya haka ake har yau kuma har gobe kuma baka taba jin an ce maka gari ya waye ba ana sanarwa a duniya ana cewa to mutane da Allah kowa ya tana da haske rana za ta shiga matsala an ɗauko wasu ƙwararrun injiniyoyi masu gyara za su hau sama za su gyara ta baka taba ji ba saboda wannan aikin Allah ne ke gudanar da shi amma da dan adam ne ke yi ba Allah ba da yanzu an samu matsala ko a ce to an samu ci gaban da ya kamata a canza daga mataki zuwa mataki aikin da Allah madaukakin sarki ke gudanarwa haka yi to shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul ra'd ya tambayi mutanen duniya yace kul man rabbus samawati wal ardh rabbus samawati wal ardh قل الله قل الله نعم قل من رب السماوات والأرض قل الله رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يخلقون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا يملكون لأنفسهم ضرا قل هل يستوي الذين هل يستوي الأعمى والبصير أمي أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Allah ya ce kulka ce musu man rabbus samawati wal ardi wannan samar da kake ganinta saboda ƙwarewar Allah wajen iya gini ya kafa sammai guda bakwai ba tare da ya kafa dirkar da za ta rike masa saman ba akwai wani ƙwararre da ya sai zo ya gina irin wannan masallacin a ce ya iya tsayar da ginin masallacin ba ginshiƙi, ba foundation to Allah ya gina sama guda bakwai ba tare da ya gina ginshiƙin da zai rike masa saman ba Ya ce idan ka tambaye su waye ubangijin samman nan da ƙasai guda bakwai Allah ya ce in duk duniya ta yi shiru ba ta da amsa kulillah ka ce masa Allah ne ubangijin waɗannan ya ce to tun da kun san Allah shi wannan gingime mai sama ya shimfiɗa wannan ƙasar ya ce ka ce musu a fattakassun min dunihi auliya ya za ku kama wani Allah ku riƙe wanda kuka riƙe dinnan idan bukata ta taso ku je ku nemi bukata a wajensu Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba su mallakan ma kansu amfani ko cutarwa ba ba su mallaka ba duk wani wanda ake ganin babba ne wai in baka bi shi ba zai fushi da kai karya ne duk wanda bai ba Allah ba karya ba ka tsoro ba abin da zai iya ma ka sa ko wasu mutane da ake barazana wai shi ko wali ne ko ma wai wai in iya fushi da kai eh akwai wasu marasa kunya sun taɓa zuwa suka je suka yi wa'azi a wata unguwa suka zazzagi malamin mu mala bakar guru suka yi rashin mutunci sai na ce a haɗa wa'azi a unguwa zan zo na ɗibi littattafai wajen guda talatin na tafi da su sai in ɗauko littafi sai in ci cikin littafin nan sun ce kara sai in buɗe in karanta in ce ga abin da aka ce aka gama wa'azi wani ya ce wannan yaro wannan yaro da kuke gani billahi allazi la ilaha illa huwa rashin mutuncin da yi yace ko malam kabiru gombe kawai shahara ya bi shi amma wannan rashin mutuncin da ya bana malam kabiru wani yace billahi allazi tun da yake bai taba jin an ci mutuncin waliyan Allah ba irin ne kuma ne wancan mutuncin kuwa ma a a littafi na zo da shi na bude na ce a cikin littafin nan an ce kaza ga wanda ya ce ga littafin to da gari ya waye da asuba sai aka ce to bari za a karanta min tabayyada wannan yaro Allah ya tsine masa albarka aka karanta tabayyada hadda tafin hannu aka buga a ƙasa da sunan Allah ya tsine min albarka kuma ga na daren hayan zama abin da ya same ba abin da ya same Allah ya ce kula takassum min dunihi awliya da za ku kama wani Allah ku riki la yamlikuna li anfusihim darran wala nafa ba su mallakan makansu amfani ko cutarwa ba Allah ya ce kul ka ce musu hali sawil a Amawal basiru ya za a haɗa mai gani da wanda bai gani ai ba za su zama ɗaya ba ya za a yi a haɗa tauhidi da shirka ya za a yi a haɗa imani da munafunci ya za a yi a haɗa ikhlasi da riya ya za a yi a haɗa musulunci da kafirci ya za a yi a haɗa sunna da bid'a qul hal yastawi al-a'ma wal basir Allah ya ce am hal tastawi zulumatu wan nur ko ko za a iya hada da duhu da haske a ce ɗaya ne Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a ko abokan tarayyar da kuka dauka kuka sama Allah khalaqu su ma sun yi halitta ne ka khalqihi kamar yadda Allah ya halitta ka taba ganin wani mutum a doran duniyar nan saboda ci gaba da ya samu na ilimi shi ma ya je ya halitta dan adam irin yadda Allah yake da aka ɗauko aka ajiye halittarsa aka ajiye ɗan adam ɗin da Allah ya yi fata sha ba halkalku alaihim sai aka kasa gane wanne ne na Allah wanne ne nashi ka taɓa gani sai Allah ya rufe ya ce kulillahu khaliqu kulli shay ka duk abin da ka gani Allah ne ya halicce shi wa huwa al-wahid al-qahhar shi kadai ne makadaici shi kadai ne marinjayi to wannan Allah da yake yin halitta ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita shi muke kira cewa mutane su zo su bauta mai shi shi kaɗai kan su haɗa shi da kuwa idan haka zo aka ce ka bauta ma Allah shi shi kaɗai ka zo kana sananatawa kanan ya cewa wai ya za a ce Allah ɗaya ta ya ba za a ce Allah ɗaya ba lokacin da zai halicce ka kana cikin cikin mamaka akwai wanda ya bashi gudunmawa wajen halitta ka ya za a yi sanda ya halicce ka ba wanda ya bashi gudunmawa ka zo duniya a ce ka bauta mai shi kaɗai karka haɗa shi da kuma kuma kai ta ja don an samu waɗanda suka faɗi wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce suna cewa a ja'al al'ali hata ilahan min inna hada inna hada suka ce ya za a yi a ja'al al'ali hata ilahan wahida ka ce wai duk a koma bautar Allah shi shi kaɗai kai gaskiya wannan abin naka suke ce mu annabi yana da mamaki wai ka ce abauta mu Allah shi kaɗai kar a hada shi da kuwa wannan abin ya zama abin ban mamaki da haka wannan ne babban abin da aƙidar sunna take karantar da mutane duk inda za su je farko su gyara alaƙar su da Allah a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya samar da buƙatar ta ya kuma nauyin kulawa da ita shi yasa Allah a nan wace yake innal ladina tad'una min dunillahi wanda za ku kira idan bukata ta taso wanda ba Allah ba akan abin da ba wanda yake iya an ba Allah ma sai ce lan yakhluqu zubaba ko kuda ba wanda ya isa ya halitta a cikin su ya kawo lan harfu nafayin wa nasbin wasu kibalin يخلق فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل zubaban maf'ulun bihi sannan tun da lallafu ne ga zubaban nakira nakira siyaki na korewa tana nuna duk duniya sama da ƙasa ba wanda ya isa ya halicci koda kuda sannan ya ce wala wuce maƙula. koda ko ta halittun sun taru suna so su halicci kuda Allah ya ce ba za su iya ba kuma mu ma mun ce ba za a iya ba idan kuma ka ce akwai wanda zai iya ga magashi ya zo ya halicci koda kudan ne mazani wala wuce maƙula. Allah ya ce ba za su iya ba sai Allah madaukakin sarki ya ce da ufa tsalib wa yaslubuhum Babu شيئا لا Allah sai yake da ufar talibu mai nema ya yi rauni Wani matulu da wanda ake nema a wajen su isu mafa'il da isu maful da ufar talibu kai da zaka je kana neman buƙatar ka a wajen wani Allah to kai din kana da rauni sannan wanda zaka je ka nemi buƙatar a gurin shi Allah ya ce shi ma yana da rauni abun bakin ciki ba wani ya mutu a kabari ma fa za a je ana roƙon shi waye biya buƙata to inda yana da iko ai kamata ya karya mutu ai me zai yi da ka wanda yake alhayu alqayyum rayayye wanda na ta'khudhu sinatun wala naw muqaddimatu na baccin ma ba sa kama shi ballanta na yi baccin sai dan adam din da duk wanda aka ce maka bai bacci a rayuwa to billahi lazi yana da matsala in ka ce a'a ba haka bane ai saboda tsabar waliyantaka daban Allah ne sai mu ce maka wanda ya fi shi bin Allah shine annabi Muhammad yana yin bacci shi yasa ko sallah Allah ce masa kumil laila illa qalila don haka ka roƙi Allahn da zai bacci shi ne ya fi dacewa ko ka roƙi wanda yana bacci ka roƙi Allahn da alhayyu ne alƙayyumu raye ya rayuwa ta dindindin wanda ya tsayo a kan shi ya tsaye da kulawa da wani shi ya fi dacewa ko kuwa Allahn wanda yake ya ma mutu tuntuna an kawo ƙasa wajen baro goma sha biyar an zuba mai wani in ka ce masa kare roƙi na kabari ya roƙi Allah sai ce ku matsala kuke nan sai ya shigo da sunan tawassuli sai ya ce ka hana a yi tawassuli da bayan Allah wannan yana daga cikin matsalar da take faruwa da haka Allah sai ce da ufa talib da mai nema da wanda ake nema Allah ya ce dukkansu masu rauni ne dukkansu masu rauni ne kuma tunda Allah ya faɗa ya ce masu rauni ne kuma da gaskin ne masu rauni ne shi yasa Allah sai ya rufe ayar da abu guda biyu sai ya ce ma qadarullah mhm. Allah sai ce ma qadarullah haqqa qadari wallahi akwai mutanen da ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi yi ka kai kaɗai, ya kawo ka duniya ya ce ka bauta masa shi shi kar karka haɗa shi da kowa amma kana ganin wannan abun ba zai taba yiwa ba shi yasa yake ma laha, haƙƙa kadari da yawan mutane ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba sa mutunta Allah yadda ya kamata a mutunta shi shi yasa zamu ga cewa wa'ayi na biyu da aka fara wa annabi Muhammad annabi yana faɗa hadisi yana cikin kitabu bada wahyi a bayan sallaba da mala'ika rabuwa ta farko a kogon Hira an samu wata ɗaya wahayi ya tsaya ya ce wata rana baina ma ana amshi ina cikin tafiya a cikin makka annabi ya ce isa mai ta sautan mini sama sai na ji wani sauti daga sama ya ce faru'iftu sai aka tsoratar da ni farafa'atu basari sai na ɗaga idona ya ce ina kallo sama ya ce fa'izal malakul lazi ja'ani bihira in sai ga mala'ikan da zo same ni a kogon hira' sai na gan shi a sama jalisun alal kursi baina sama'i wal ardi yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa annabi yace sai aka firgitar da ni sai na dawo gida sai na ce wa matata Khadija dasfiruni dasfiruni ku lullube ni ku lullube ni na Khadija Allah ya ƙara mata yadda ta ɗauko mayafi ta lullube annabi yana kwance a cikin mayafin sai Allah ya ce masa ya ayyuhal me ya ayyuhal mudaffir sai Allah ya ce masa ya kai wanda ka lulluɓa da mayafi mai Allah ya fara ce masa sai ya ce masa kum ka tashi fa an wa'azi za ka shiga yi zama bai ganka ba ba magana ba sai ta lulluɓa da mayafi amma abu na uku mai Allah ya ce sai ya ce ubangijin ka girmama shi ta hanyar bauta masa shi shi kaɗai karka haɗa shi da kuwa wa rabbaka fakabbir shi yasa Allah sai ya ce ubangijinka ka ka girmama shi ta hanyar bauta masa shi shi kaɗai karka haɗa shi da kuwa da haka nan sai Allah ya ce ma qadarullah haqqa ƙadari. yana cikin abin da annabi nuhu ya faɗa wa mutanansa yace malakum la kum la lillahi wa qara eh? allah ya ce malakum me ya same ku la tarzuna lillahi wa qara ba ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi wa qad khalaqakum bayan Allah shi ya halice ku a tsawaran mataki mataki dan Allah duk wanda yake cikin mu nan a nan wajen ya tambaye kan shi matakin da yake kai na rayuwa haka ya taso zai ga cewa akwai matakan da ya biyo a baya kafin ya kawo wannan ka san cewa ku ba wani ɗan adam barin ya keto da kai daga wancan matakin da ka taso zuwa matakin da ke Allah shi ya kawo ka wannan matakin sai ce wa ƙarƙa laƙakum a tsawara alhali Allah shi ya halicce ku hali bayan hali sai ya ce alam taro me alam taro كيف خلق الله كيف خلق الله سبع سماوات Allah ya ce alam tarau ba kwa ganin kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin ibaka yadda Allah ya yi mai bakwai wata saman wata tsakanin sama ta ɗaya, zuwa ta biyu akwai tazaran da Allah shi kaɗai ya bawa kansa sani sannan saman nan da kake gani tana da ƙofofin da ake shiga wanda Allah ya ajiye mala'iku baka isa ka tashi ba kawai ka tafi sama da ka tafi wai ka wuce ta ka tafi ta biyu ba ka isa ma akwai ƙofar da sai ka fita ta nan kuma wallahi ko kai mala'ika ne sai sun tambaye ka in ba Allah bane ya faɗa muku cewa ana neman ka ina zaka wake ko yake gayyata ka sannan saman nan da yayi yace alam taro kaifa khalaqa a sab'a samawatin tibaqa sannan wace waje alalin sannan waje alal kamara fihin na ya kawo wata a ya sanya yana haskakawa hasken da ba shi da zafi waje alal shamsa Allah ya kawo rana ya sanya hasken ta ya zaman tusiraja yana da zafi kowa ya san cewa wata ya fito ya fara daga wato a alhilalu ya zo ya zama badaru ɗan sha biyar ko sha goma ya haskaka duniya Allah kaɗai ke iya yin wannan sannan ya sanya masa yana da matakai masaukai guda ɗaiɗai guda goma sha biyu a shekara don haka don a san littafin shekara da su sannan ya ce waje alishamsa siraja Allah ya kawo rana tana haskaka duniya sannan jikin ɗan adam ɗin wannan ranar da take fitowa da abincin da yake nomawa ya fito ya bada amfani ranar nan tana da alaƙa da su sannan Allah ya zo ya magana ɗan adam ya ce wallahu kalam Sannan تكن من الأرض نباتا سنة الله Allah shi ya الله شيء سنة min من na bata. daga ƙasa ira'in ji Allah don asalin ɗan adam kenan sannan yake summa me summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja summa yu'idukum fiha sannan duk wanda ya mutu a sake buɗe ƙasa a dawo da shi cikin ta'asar haka dan nasu yace ce malmar illa ibn sara wa law taqa ufka samai bi sallamin lam yukulal shakhsun takannafa husuraya wa sara fal jismu kuwuna min qasis al yace dan adam ba wani abu bane dan tsaka ne kawai ko da kaga duk yadda ya samu ci gaba yana iya yawo a sama ta hanyar jirgi yace shaksun mutum ne takallafahu surayya wasara hmm. yace fal jismu jikinsa da kake gani ko wani an kasantar da shi ne min kasisil hirmili da haka yace war ruhu kana nushuhu wa nuzuhu min zalika al mala'il malil anjali rai da kake ganin sa a jikin dan adam hura shi da kuma karbarsa dukka daga mala'iku ne da kai kwana 90 a 120 a ciki sugun mani kwana kwana arba'in jini kwana arba'in ka koma kwana arba'in kwana ɗari da ashirin sanda za a busa makare mala'ikun da za su zo daga sama suka zo suka busa makare. idan lokaci ya yi haka Allah zai sake turo mala'iku daga sama ya ce ku je ku karɓo rai shi malamai sun ittifaƙi cewa yadda ɗan adam Allah ya ƙaddare ya rayu a doron ƙasa su kuma mala'iku inda Allah ya ƙaddara su rayu a sama in ka ga wani mala'ika na Allah a ƙasa to wani aiki Allah ya turo shi kuma da ya gama aikin zai koma da haka shi yasa sai ya ce wa ruhu kana shu'uhu wa nuzuhu min zalika al-mala'il alayhi anjali fayhunna zaka li ardihi فيهن ذاك لأرضه sai wannan yayi begen komawa zuwa ga asali dama jikin ɗan adam daga ƙasa aka yi shi in lokaci ya yi sai begen komawa zuwa ga asali shi kuma ruhi dama daga sama aka turo maka sanda za a busa maka da zarar lokacin raba ran da jikin ya yi sai ka garan yana ko begen ya koma zuwa ga asalin inda ya fito shi ne sama gangar jiki tana ƙoƙarin komawa zuwa ga asalin ne ƙasa dama Allah ya yi ta shi yasa yace wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha sannan Allah ya mayar da ku cikin ta duk wanda ka gabe shiga ƙasa ba a nan ta lokacin shiga ƙasarsa sa ne bai ba sannan wannan lahirar da mutane suke ganin ana musu magana kaman wasa ne in baka tashi ka gina ta ba wani ne zai gina ma ita ka duba ka gani mutumin da yake ya fi sanin sirrin ka sama da kowa amma ran da aka kai ka makabarta yana ganin taimakon da zai ma idan ya ga wata kafa da aka dan manta wacce ya kamata ka sha iska shi zai ce ga nan wajen ya kamata a toshe shi ba a toshe ba abin ne a tura ka kana kallon yadda idan shukku ne sai an yi ciki da falo na taba faɗa ma wasu wani abu ba su yadda ba sun je sun gwada idan ba ka taɓa gwadawa ba ka gwada don Allah gobe ka je inda ake haka kabari ka ba su iya tsawonka ka sai don Allah su haka maka kabari idan sun haka kabarin sai ka shiga ka kwanta ka gani wallahi in ka kwanta irin yadda ake sa mamaci zaka ga ba za ka iya fitowa ba sai sun taimaka maka ka fito to yanzu ka shiga da ranka da lafiyarka ka kasa fitowa wannan fa da ranka da lafiyarka kai gaje ka ce a gwada aka haka kabarin daidai kai ka shiga kana ziga ka kana da ranka kana wuki da ido ka kasa tashi don Allah ran da kuma ba ka dare shigarta a kai aka yi za a yi ka ga rigima tana da yawa sannan idan an gama sai an kawo itace an sa a kawo ciyayi a sa a kawo tukunya a sa sannan zo a turo wata ƙasa a kanka ta kai baro goma sha biyar a turo ta nan a turo ta nan kai ka san cewa ka kuskura ka je wannan wajen alaƙar ka da Allah ta lalace billahi lazi ka ɗibi rigima ka tafi da ita shi ya sa usmanu yake cewa babararren bawan shi ya ce kare usmanu izawa kafa ala kabarin baka idan usman ya tsaya a kan kabari kun ga mutum uku fa a wajen dalatin addinin musulunci wanda ake ce masa zunnu zunnuraini ma'abucin haske guda biyu a tarihin duniya ka ba a taɓa samun wani mutum ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba sai na usman dan aljannatin a duniya amma bawan shi ya ce kana usmanu idza waqafa ala qabrin baka idan ya zo tsaya ya kalli kabari yakan yi kuka hatta ya bulla da ya tawa sai ya jika gemun shi faqila lahu aka ce da na usman tuzkarul jannatu wan nar fala tabki me yasa za a yi maganar aljanna da wuta ba za ka yi kuka ba amma me yasa wata biki min hada, in ka zo ka tsaya kan kabari sai kai kuka sai ya ce masa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce musu innal qabara wannan kabarin da kuke kallon sa shine awwalu manzilin min manazil al-akhirah shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira fa inna ja minhu idan mutum ya tsira daga nan yace to fa ma ba'dahu aysaru minhu abinda zai zo bayan wannan yana da sauki wa in lam yanji minhu in ko mutum bai tsira ba daga nan yace fa ma ba'dahu ashaddu minhu bala'in da zai zo baya fa tsanani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mara ra'aitu manzaran qattun ban taba ganin wani abin kallo a duniya ba wanda in ka kalle shi zai baka tsoro a matsayinka na dan adam annabi yace duk abin da dan adam zai kalla a duniya wanda ya kamata ya bashi tsoro to kabari ya kamata ya bi shi ban tsoro ana zuwa yanzu wajen aka ajiye ka aka tafi ba abin da zai kwace ka sai aikin ka mai kyau sai ka da Allah annabi Muhammad ya buga misali ya ce za a shiga rigima kowa yana da abokai guda uku idan rikicin ya taso abokanka guda biyu za su gudu ɗaya ne kawai zai haƙuri ya tsaya don Allah idan kana da hankali kana da abokai guda uku idan rikici ya taso biyu za su gudu ɗaya ne kaɗai zai yi haƙuri ya tsaya wani aboki ya kamata ka ba muhimmanci a rayuwarka wanda zai tsaya duk abokin da irin rikici ta taso da aka wai ga kana neman ɗauki ya buɗe walfauru da gaggauta ya fita wannan sa da iska ka san ba shi ya kamata ka riƙe ba aboki na farko annabi ya ce idan mutum ya mutu abu uku za ka raka shi matsabarta na farko akwai ahalu iyalansa a nan garin na maraɗi ban taɓa sani ba ba ban sani ba kuma ba a samu ba kuma ba na tsammanin har yanzu da nake magana an samu kuma ila yawmil qiyamata ba za a samu ba dan Allah an taba samun wata mata a nan garin saboda tsabar san da take wa mutunta ran da ya mutu tace ba ta yadda ba a rufe shi shi kadai sai dai a hada su tare an taba samu to wannan rigimar ba wanda zai zai shige ta kai shi yasa za ku ga su mata in ba Allah suka gane ba masu san addini wallahi in ka mutu da daddare ba za ta yadda ta kwana ɗakin ba dan ganin take za ka zama fatalwa ka rike ta ku tafi tare sannan ban sani ba ko an taɓa samu nan garin maraɗi ka taɓa ganin wani ɗa da yake da alaƙa da babansa yana son sa so na ƙarshe Randa baban ya mutu aka je makabarta ya ce wallahi shi ma bai yarda ba sai dai a haɗa su tare da baban shi a rufe shi ka taɓa gani to wannan rigima duk wanda ke da alaƙa da kai an je makabarta ba wanda zai dai shiga wannan rigima abu na biyu annabi ya ce akwai maluhu dukiyar mutum tun da kuke a nan garin baka taɓa ganin wani mutum ya mutu ba an tattara shi da shi da dukiyar da ya mallaka an je kabari an rufe shi irin wannan rigar da na sa da irin wacce alaran ma ya sa kana mutuwa sai a nemo farin yadi alawai wanda baka taba alaka da shi ba sai a nan na ka da shi dai yanzu wannan rigar ba wanda zai da dan za ka yi wa mutane asara akwai mai bukata wannan rikicin ba wanda zai shige shi da kai kenan kaga lahiran nan wallahi in ba mutane wani suka tashi suka gina ta da kansu wallahi ka zauna kana jiran wai wani ne zai gina ma lahira ka kayo da kanka sannan abu na uku shine wato amalu aikinka to yanzu shi aikin da kai mai kyau ko mara kyau to shi kaɗai ne zai shiga tsabari tare da kai amma da maluhu da ahaluhu waɗannan dawa za su yi to yanzu amaluhu ɗin ne aikin ne da ya kamata mutane su yi a matsayin abokin da shi din rigimar da za a shiga ba zai gude baka to aikin ne mutane ba sa yi sai suka ba da lokaci wajen ahaluhu da maluhu aikin kuma ko uku da haka shi yasa za mu ga Allah yana faɗa a nan wannan yana cewa sun mai idukun fiha sannan ya mayar da ku cikin ƙasar sannan wa yukhrijukum ikhraja sannan ya fitar da ku daga cikin ƙasar idan lokaci yi yanzu daga sanda dan adam na farko ya fara mutuwa a doron kasa zuwa yanzu dan Allah wa zai iya faɗa mana mutum biliyan nawa ne ke kwanci a kasa. babu duk duniya babu duk duniya babu shi yasa wani wajen Allah sai ce idza zulzilatil ardu bismillahir rahmanir rahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها الله يقول إذا زلزلت الأرض إذا أكا جرجزة قصا جرجزة وأخرجت الأرض أثقالها لو كتن قصا أبندك تكين تنلوي سورة تاتو كتن أدم ديوا وندبا وندي سن أددين الله يقول إذا أجرجزة ta lokacin duk abin da ke cikinta na nauyi za a fitar da shi shi yasa zamu ga wani wajen Allah yana cewa alam na ja'al ardha kifata alam naj'al al-ardha kifata mhm. ahya'an wa amwata Allah yake alam naj'al al-ardha kifata ba mu muka sanya ƙasa ta zama matattara gare ku ba A haya, wanda suke rayuwa akan ta suke rayuwa wa amwata wanda kuma suka mutu a buɗe ta ciki a mayar da su nan ne matattara shi yasa malam mai ashariya yake cewa a ya gafilan wal mautu bil qurbi yatra'u ahamma kamar a fi mari'ika yamra'u أجدك لم تعمل بما كنت تقرأ أجدت بك الأيام والناس تعرأ كأنك من قلب المنون مبرأ سيكي تشيوا كأنك من قلب المنون مبرأ داك يكي cewa. a ka'annaka min khadbil manuna mubarra'u da haka har yazo inda yake cewa afiq idza jaa kullul khalqi laysa bidahibin afiq qabla ibadin wa malaka munsiri a indaka min zawr maniyati maw'idu amil wahm yaqdi anna umruka marja'u da haka har yaje inda yake cewa awatta ila dunya wa mautuka maw'idu ila imdatin fiha rawa'id tar'udu afiq qabla ibadin wa malaka munsidu a inda ka min zaura mani ya ce mu'udu amal waham ya kadi anna umurka murtau kawai wahami ne imuwa ne kake ganin cewa ai ba yanzu bane lokacin tafiyar ba yanzu bane lokacin da za yi amma tare da haka da Allah yake wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yakhrujukum ikhraja aya gaba mai Allah madaukakin sarki wallahu ja'ala lakum sannan Allah ya ce wallahu ja'ala lakum al-ardha Allah shi ya sanya mana ƙasa ga tannin shimfidaddiya sai ya ce tasluku min litasluku minha subulan fijaja litasluku minha dan ku shiga a cikin kasan subulan hanyoyi fijaja daban-daban shi yasa yanzu ba wai a hanyoyin ƙasa ba har a sama sai da Allah ya yi ma dan adam hanya hmm. yanzu duk wayannan kayan da ake amfani da su na sadarwa suna da hanyoyi a sama wanda ke hawa jirgi na sama ya sani yadda kaga ana samun gargada ta shigo da mota jirgin sama za ka ga akwai hanyar da za a bi ta kaji akwai gargada a ji yadda ka san kana mota saboda hanyar tashi ta sama ta samu matsala ita ba ka ga sai maka akwai hanya a sama ha gargada ana hawa shi yasa malam na riga na hau jirgin ana bayani ana cewa to jama'a idan matsala ta faru kaza za ka daura abu kaza za ka wuta wundo kaza sai dai ce kai hazunan lahu ni wa wakil amma malam wannan abun matsala ta faru a sama kana da wata dabara ne ai sai dai la haula wala wata kai malam inda wannan bayanin nasu ba sauraron sa nake Allah ya ji tsamala bakar gumi wata rana yana cikin jirgi matsala ta taba faruwa yana karatun wani abu wallah malam hankalin kowa ya tashi a jirgi aka ga yadda malam yake yana karatun abin da yake bai fasa ba sai da jirgi ya aka ta akar makalla ya da hankalin kowa ya tashi masu tasbihi na yi masu ihu na yi eh anna sana ha eh, ya saki ka kawo ce to amma malam kai ko huda ba kai wace iya eh, abin da yasa bai tayar da hankalin shi ba saboda ya san ta da hankalin shi da zai yi zai sa abin da Allah ya nufi ya fasa ya ce kawai sai ya haƙura duk abin da Allah ya zartar a matsayin hukunci ya ɗauka ya ce shi ya sa kawai ya haƙura to shi ya sa ya ce litasluku min hasubulan fijana sannan aya ta gaba ya ce mu a nuhur rabbi innahum aqawni wattaba'u man lam yadhurru malu wa waladu وولده قال نوح ربي nuhu ya daga hannu ya ce Allah mutanen nan fa irin wannan bayanin da nayi wallahi sai su suka saba mu wattaba'u suka koma bin mutanen da dukiyarsa da 'ya'yansa ba abinda za su tsara masa sai hasara sannan Allah ya ce wa makaru ne sannan suka ci gaba da kullawa annabi nuhu makirci kuma makirci Allah ya ce babba akan abin da yake kira na da'awa zuwa ga Allah yanzu cikin wa'azin da Allah ya kai to yana yi a baya yayi da rana yayi da daddare yayi wa'azi ya tara jama'a a tashi ya bi su gida gida yana musu wa'azi ya bi wannan ofishinsa ya bi wannan wajen aikinsa haka ya ɗauki shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azin nan haka ya ce sannan aya ta gaba Allah ya ce min wa qalu wa qalu la tabarunna alihatakum wa la tabarunna waddan wa la tuwan wa la ولا يروق ولا طوعا ولا وقال تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا in ya gama wannan wa'azin sai a ce to la ta zarun na wadda to yanzu jama'a duk wannan bayani yanzu a ce su malam wani a kyale su yanzu kana nufin su malam wani na bakin rafi duk ba daidai suke ba yanzu kana nufin ina ruwanka in an je lahira Allah zai tambaye ka a madadin malam wane ne kai kadai zai tambaya shi malam wane in ya riga ya mutu wannan tilka ummatun kada al'umma ce ta riga ta wuce kai kun san yanzu matsalar da ake samu yanzu gashi nan an zo an ja ayoyin qur'ani an ja hadisai da maganganun malamai da wani sai ka gama sai ce to ai ta izalan nan gabaki ɗaya ma shekara nawa aka kafa ta mu gaskiya abin nan fa ba fa a haka muka samu iyayen na yi ma to iyayenka in dai kai ba irin nasabar ka irin ta annabi yusuf ba ne da ya ce annabi ya ce alkarimu alkarim ibn alkarim ibn alkarim shine yusuf dan annabi Yakuba, annabi Yakuba, dan annabi isa haka dan annabi ibrahim shi kadai ne yace wattaba'tu millata abai wattaba'tu millata abai ibrahim wa ishaq kaga yace na ba tabarkin iyayena suwaye iyayen dan shi ibrahima wa ishaqa wa yaqub kai babanka iyayen naka da kace kana kan abin da suke kai babanka annabi ibrahim ne da ishaqa da yaquba to sai ka ja mutum ayoyin qur'ani da hadisi sai ce to ai matsalar wayannan abu yanzu ayoyin da aka ja da hadisan annabi da aka karanta su kuma da wayanka aka saukar da su ai ba da wayanka aka saukar da su ba tashi kai kai ma ka same su da aka za mu ga cewa abu na ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya ce da ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi inna Allah ala qawmin aziz duk wani wanda yake da ƙarfi in ƙarfin mutum ke sa a bi shi to Allah maɗaukakin sarki ya fi shi ƙarfi shi yasa za mu ga adawa Allah ya ba da labarinsu saboda ƙarfin da Allah yake da shi Allah ya ce wa amma adun fasakbaru الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يعلم أن الله أهلكه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أولم يروا أولم يعلم أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا وكانوا بآياتنا يجحدون الله يشوى أما آدم آدم وادا كيكي قالوا فاستكبروا في الأرض بغير الحج تنجي جرمان كي أدوران أصابا ولا دليل وقالوا suka ma ce waiwa ya kai su tsananin ƙarfi ne man ashaddu min naquwa Allah ya ce a walam rau? shin ba sa ganin cewa Allah da ya halicce su ya fi su tsananin ƙarfi da fa Allah nan ya tashi di yadda mutanen nan suke ganin su girka girka su ne mutanen da Allah ya tambaye mu ya ce fa hal tara lahum min baqiya ka taba ganin wani mutum yanzu yana yawo a duniya aka ce maka yana daga cikin raguwan adawa ka taba gani babu kuma Allah da kanshi ya yadda suna da ƙarfi amma da aka tashi ba Allahn bane da kanshi mala'ika ƙwaya ɗaya zo kawai turo musu shi kuma mala'ikan da ya zo ba kama su yi ba aka yi ta kokawa kitikir kitikir ya gama da su kamar yanzu yadda malam mai a wannan fa ya hau zai magana fa kawai mala'ikan yana zuwa da ya kalle su ya musu haka yake kai daga nan fa magana ta kare eh kenan ba? duk tsananin ƙarfin nan da suke yi da shi kawai yana cewa kayi shi nan magana ta ƙari shi yasa mutane su kiyaye Allah yanzu lokacin da na je Ghana akwai wani ɗan tijjaniya da na masa na ɗan taɓa maganan sama-sama saboda a social media na ganta yana faɗa na san duk masu bibiyar social media sun gani yace su a matsayinsu na 'yan tijjaniya a saka kabari wai mala'ika ya zo ya tambaye ta ya ce man rabu kamar na biyu kama dini ya mari na ka ne ya ce wallahi yin mala'ika ya maka wannan tambayi sai ka kashe shi da mari saboda malam mutane ba san mala'ika suke ba na ce ba zai iya marin ɗan sandan garinsu ba ko sojan garinsu amma yana cewa a kashe mala'ika da da mari wai a kashe mala'ika da mari annabi ya sha ba da labari annabi ya ce cikin mala'ikun da suke hamalatul arshi wanda suke dauke da al'arshi akwai mala'ikan da tsakanin kunnensa da kafaɗarsa ya kai kimanin tafiye shekara saba'in yanzu wannan mala'ika jibrilu da annabi ya ganshi a surarsa ta mala'ika annabi ya ce yana da fiffiki ya kai ɗari shida sannan fiffiki ƙwaya ɗaya kai wannan duniyar diyar ka ganta da girma to ta masa kaɗan ya buɗe fiffikinsa ƙwaya ɗaya a cikinta yanzu wannan halitta ya take da girma kuma ka gane yanzu abin hawa da aka yi mafi sauri yanzu a duniya shine jirgin sama amma yanzu ka kalla awannin da yake yi daga gari zuwa gari tsakanin sama daga ƙasa zuwa sama ta ɗaya wallahi Allah kaɗai ya san adadin kilomitocin da ake da su amma ku kalla ba wai sama ta ɗaya ba fa daga saman bakwai idan Allah ya aiko mala'ika jibrilu da saƙo wani lokaci za ku ga matsala in ta faru a ƙasa da minti ɗaya har mala'ika ya taso daga saman bakwai ya kawo ƙasa ya taso daga can saboda tsananin sauri bai ba ka mamaki irin yadda ake ɗaukar rai kullum a mutu a najeriya a mutu a ghana a mutu a kamaru a mutu a amerika a ingila a mutu a ruwa kuma mala'ikan da yake shugabantar wannan mala'ikan mutuwa ne ƙwaya ya ake yi a daidai lokaci ana mutuwa a dukkan garuruwan nijar a mutu a garuruwan najeriya a mutu ya ake yin wannan aikin kuma ba a taɓa ba a ce wai Allah ya turo mala'ikan mutuwa an ce a ɗauki ran wani wai an samu matsala wai mala'ikan ya shigo ta nan shi kuma wani ya fita ta nan ba a haɗa ka taɓa ji to saboda haka insha Allah za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana muna ci gaba da miƙa godiyar mu zuwa ga shugabannin wannan tafiya ta alkitabu wa sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma Allah madaukakin sarki ya saka muku da dukkan kowane irin alheri da yake saka ma bayansa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh